sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 22 ga ramadan hijira ta 1444 daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta 2023 za mu gabatar da tafsirin farkon suratu fatir a yau insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan siffar Allah al-fatiru بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا للعدل اتمتها وخلاف ربا يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فاطر السماوات والأرض فرقا سورة فاطر الله مدوكك يا فارد بوديا يا فارد قبات بوديا مكانسا الحمد لله بوديا تثبت الله وسي الله madaukaki ya bayyana wata siffarsa mai فاطر السماوات والأرض wannan kalma tana da fassarori guda biyu kuma waɗannan fassarori saninsu abu ne muhimmi saboda kowace fassara ta inganta idan aka ce fatiris samawati wal ardi me ake nufi Allah ya tabbatar da godiya makansa alhamdulillah to sai yi makansa yabo a farkon sura ka tabbata wannan yabo tana bayyana mana wata siffar Allah mai girman gaske domin yana yaba makansa kan wannan siffa wannan siffar ita ce fatiris samawati wal ardi fasara guda biyu ne fasara ta farko idan aka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah فاطر السماوات والأرض wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wannan fasara ta farko ta ingantacciya ce ne ake nufi da faɗuwar samawa ce Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wannan tambayar tana ta girma a duniya har zuwa yau har zuwa yau masana sukan yi tambaya wai shin aka yi aka yi duniya wannan tambayar tana yaduwa hatta ga malamai yaya aka yi halittar duniya babu shakka wanda ya halicci duniya dai shine Allah shine Allah madaukaki yake yaba makansa akan wannan siffa Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa saboda haka yana aka ce fatiru mai tsagawa mai tsagawa kuma wannan fassarar ingantacciya ce saboda dalilai kano guda uku dalili na farko a suratun mulku a suratun mulku farkon sura saba خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله يجي بذاك تبغن واتو جارة أهلتر الله با كتين نبي با سيجي فرجع البصر هل ترى من فطور kaga an samu ma'anar wannan kalma ta alfatiru da ma'anar wa mai tsagawa saboda Allah ya ce ka sake duba sama ko za ka ga wata tsagu za ka ga wani tsagu a sama don haka fatur yana nufin ashukuku dalili na biyu wannan dalili na farko kenan kaga wannan aya tana fassara wannan aya saboda ka fassara alkur'ani da alkur'ani ita ce fassara mafi inganci ita ce fassara mafi daraja na'am fassara mafi daraja akwai dalili na biyu Allah madaukaki ya ce idan sama'un shaqqat wannan fassara ce ga wata ayar kuma idan sama'un fatarat kaga Allah ya ce idan sama'un fatarat me fassarar in fatarat in shaqqat saboda ka sai zama idan sama'un shaqqat fassara ce ga idan sama'un fatarat duk ma'anar su guda biyu Allah madaukake yana cewa idan sama ta tsage idan sama ta tsage wannan tsagewar nan gaba ne zai faru amma wancan da Allah yake magana akan fatiris samawati wal ardi shi ya tsaga halittar sama da ƙasa da babu sama babu ƙasa Allah sai ya tsaga to sai dalili na uku wanda fahimtar sahabban annabi Muhammad kenan ah, fahimtar sahabban manzon Allah kenan domin dama da dai a ce an samu hadisi da annabi ya fassara wannan ayar kai tsaye to babu wani ja'in ja babu bata lokaci da ka zo sai kai fassara manzon Allah sai ka wuce amma annabi bai fassara ba saboda haka tunda annabi fassara ba ana la'akari da na daya yanda alkur'ani ya fassara wannan kalmar shi da kansa tunda an ce fatiri samawati wal ard mai ma'anan fatiri to sai aka samu a suratul mulk ayata uku Allah madaukake yace farji'il basara hal tara min futur kaga ya tabbatar da tsagewa ne na biyu idza sama'un fatarat aka sake samu idza sama'un shaqqat sai zaman to in shakkat fasara ce ta in fatarat ashe kenan alfuturu nan yana nufin tsagewa to sai na uku fahimtar sahabban manzon Allah saboda sahabbai su suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sahabbai sun yi fahimtar kalma babu shakka wani fahimtar tasu ita ce mafi inganci domin larabcin alkur'ani larabci ne na zamanin manzon Allah Eh, yanda sahabbai suka fahimci larabcin nan wannan fahimtar ita ce mafi inganci to an samu hadisai masu ɗimbin yawa na farkon su ita ce riwayar aisha Allah ya kara mata yarda aisha ta ce inna nabiya Allah kana ya kumu minan laili annabin Allah ya kasance idan dare ya yi yana miƙewa ya yi ta sallah shi ne ya ƙomu minan lai tana nufin ya ƙomu bi salati minan lai shi ne ma'anar ƙiyamun lai idan ka ce ƙiyamun lai tsayuwan dare ana nufin tsayuwar sallah a dare ta ce annabi yana tashi a cikin dare ya dinga sallah hatta ta tafattara kadamahu kaga an samu magana ta yi amfani da wani kalma hatta ta tafattara ta tafattara ke na har sai kafafun manzon Allah sun tsatsage shi kalmar fatiru a fahimtar sahabban manzon Allah tsagewa ne to shine Aisha ta ce <clears throat> ta ce ma sallallahu alaihi sallam lima tasna'u hada ya rasu rasulullah dan me kake haka ya manzon Allah wa kad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara baya ga cewar Allah ya gafarta maka laifin gaba ya gafarta maka laifin baya dan me zaka wahal da kanka sai sai annabi ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura idan amin gafara tashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba to shine Aisha tace annabi bai daina ba in ya tashi dare yana sallah ta tsagewa take kasan ku ba za ka samu mai irin wannan ibadar ba sai manzon Allah wanda zai tsaya har sai kafarsa ta tsage saboda dadewar tsayuwa falamma kasura lahmuhu wannan kalmar da ta faɗa malaman hadisi suna cewa ba wai tana nufin annabi yayi jiki ba kasura lahmuhu sai ka dauka tana nufin yayi jiki yayi kiba a'a abinda take nufi a sanna rasulullah daga karshe shekaru sun kama manzon Allah sai annabi ya samu shekaru da shekaru suka zo jiki kuma ya gaji jiki ya gaji saboda ka ba zai iya wancan dadewa da yake yi a lokacin da yake da yake da kuruciyarsa ba to duk da haka manzon Allah bai daina ba saboda Allah bai san mutum ya fara aiki kuma daga baya ya daina to abinda annabi yake yi salla jalisan sai yayi sallar sa a zaune yana zaune zai yi ta karatun abinda ya saba karantawa fa idza arada an yarka idan ya gama karanta yadda ya saba kamar misali inda ma ya saba yin aya 100 a raka'a guda to zai karanta waɗannan ayoyi 100 a zaune sannan sai ya miƙe fa'iza a rada an yarka'a ama faƙara'a wa raka'a sai annabi ya miƙe sai ya ɗan karanta aya ɗaya ko biyu sannan sai ya ruku hadisin aisha yana sai Buhari, babu liyar shira lakallahu ma ta kada wani zambika inda liman bukhari yake tafsirin wannan aya hadisi na 4836 hakanan sahihu muslim باب الاكثار الأعمال والاجتهاد في الإبادة مداجة وإبادة شيني أبن الإمام المسلم يبادي أكي مداجة مداجة توجه عن خيري مداجي تإبادة شيني حديث ندبوي داري تقضى إشرين تبا إتكتي بشي أكي المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة shi ma hadisinsa yana sahihul bukhari kuma a babi guda imam bukhari ya kawo ga hadisin aisha ga hadisin al-mughira bin shu'ba yace in kana nabiyyu la yaqumu li yusalliya hatta tarimu qadamahu annabi yana tashi yayi sallah har sai kafafunsa sun kumbura Hausa kahu ko kuma kwabirinsa akwai riwayar da ta zo da wannan mutum yana tsaye saboda dadewar tsayuwa har sai kafar ta kumbura zai wuya ka samu irin wannan mutumin wanda zai kusanci ma ibadar manzon Allah Allah ka samu iya koyi da shi za a ce ya rasulallah eh, me yasa kake wahala sai annabi ba da amsa afala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba to a riwaya ta al-Imam Muslim hadisin al bin Shu'ba ya zo da wani lafazi kuma bayan a riwayar al-Imam Bukhari yace hatta tarimu qadamahu a riwayar al-Imam Muslim yace hatta intafakhat qadamahu intafakha da tarimu duk sai zama ma'anarsu guda ne annabi in ya tsaya sallah kafafunsa suna kumburi faƙila lahu ata ce aka kana irin wannan wahala ma kanka kana wahal da kanka haka wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai da Allah ya gafarta ma laifin gaba da na baya fa sai annabi ya ce ya fala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba hadisin Aisha hadisin al bin Shu'ba game da dadewar sallar manzon Allah dadewa a sallar da annabi yake a cikin dare waɗannan hadisan mutafakun alaihima hadisai ne da suke sayi bukari suna sahihu muslim hadisai ne ingantattu babu shakka annabi idan ya tsaya sallah kafafunsa suna kumbura wannan riwaya guda kenan kashi ɗaya. sannan akwai kashi na biyu kashi na biyu shine hadisin abu huraira hadisin anas akwai abu juhaifa shine wahab bin abdullah akwai an-nu'man bin bashir akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu salama bin abdul asadi al-makhzumi waɗannan duka sun ruwaito wannan hadisin kashi na biyu a su kuma ayyata suke cewa lokacin da Allah ya saukar da inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara a lokacin da Allah ya saukar da suratul fath ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama sai manzon Allah ya kama sayuwar dare hatta in tafaqat adamahu kaga wannan riwaya ta biyu mata ta tabbatar da wannan sai da kafafun manzon Allah sawayen shi sai da sawayen sa suka kubura to qalu anan ba Aisha bane sahabbai ne na waje suka ce ya rasulullah taf'alu haza kana yin haka wa qad gufira laka ma taqaddama min zambika wa mata ta'akhkhara baya da cewar an gafarta ma laifin gaba an gafarta muka laifin baya Kada sai manzon Allah yake afala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba kuma wannan riwayar mata inganta kaga ya gwada cewa sahabbai da suke waje suna da tabbacin abin da ya samu annabi abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananta ibadar da yake yi kuma wannan tsananta ibadan ya samu umarnin Allah kuma sai ya zama amsa guda annabi yake bayarwa duk wanda zai tambaye shi yasa kake irin wannan wahala sai manzo Allah ya ce ah, bai kamata in zama bawa mai godiya ba to daga nan sai malamai suka gane malami suka gane ashe ita godiya ba da baki kadai ake yin ta ba ai idan da baki ne annabi sai ce Allah na gode sai ta sa a sai annabi ce ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba wannan ya nuna maka me godiya ba da baki ɗaya ake yin ta ba to dalilin haka yasa malamai da suka yi nazarin alqur'ani sai suka gane ashe godiya iri biyu ce wannan za ka ganshi a madarajin salikina a juz'i na biyu shafi na 246 inna shukura ya ka'u bil jawarihi idan aka ce a shukuru godiya ce amma wace irin godiya ba ta baki ne, idan aka ce a shukuru din da kaji Allah yana cewa washkuru lahu ba wai ku yi mar godiyan da baki ne, a aikace ne saboda me saboda annabi yana gode ma Allah a aikace bil jawarihi don haka godiyar Allah ta jiki ita ce ake kira a shukuru walhamdu ya ka'u bilkalbi qalbi amma godiya ta alhamdu fa da harshe ake yin ta da kuma zuciya da harshe ake yin ta saboda haka idan ka ce ka gode ma Allah godiyar alhamdu wannan shine muke yin sa'in zo sallah godiyar harshe ne alhamdulillahi rabbil alamin amma idan aka ce a shukuru godiya ce ta jiki wanda ana son jikinka ya nuna ma Allah cewar ka ji daɗin ni'imar da ya maka kuma kana godiya da wannan fassarar farko kenan ga wannan sura eh, wannan aya eh, aya ta farkon wannan sura alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsaga halittar sama da ƙasa to kuma za ka ga wannan fassaran cif daidai a littafin luga ya zo ta fassaran eh, ibn farisa a littafin makayisun luga ya ce faƙara asalin sahihun ya dullo alafatki fathi shaidin wa ibrazihi asali kalmar fataha in eh, faƙara faƙara don ya ce fatiris samawaci asalin kalmar faƙara ma'anar tana ishara ne ga buɗe abin da yake rufe kamar Allah yana tabbatar mana sama da ƙasa a rufe suke sai Allah ya buɗe shi ne ya tsaga da can a haɗe suke sai Allah ya tsaga to shi ne ibn eh, farisa da wannan malami yana magana a littafin matsayi sulluga ya ce min zalikal fitru min as shi yasa ake kiran buɗe baki al-iftar al-iftar dan kalma ce ta fatara minhu ukhidha fitru daga na aka samu wannan kalma ta al shine abin da zaka yi buɗe baki da shi ko ko al li'annahu yaftahu fahu buɗe baki abin saboda sai ka buɗe bakinka kafin zaka ci abincin to sai zama kalmar eh, aka ɗauko ta daga wato cikin kalmomi na na larabci wanda yake da alaka da wannan shine fatara فيكون معناه الإخراج وأن يعذو الاتاف الأسماء والصفات مع الإمام البيهكي الإمام البيهكي شما يتبت دوانا فسر كتاب الأسماء والصفات لتاف توهيدي لتاف توهيد الإمام البيهكي شافنا إشرين لشدة يتي الفاطر فاتق المرتتقي saboda kai na ka ce ma Allah alfatiru ana nufin wanda ya tsaga abin da yake haɗe sai ya tsaga shi to kuma za ka gani a suratul anbiya aya ta talatin Allah maɗaukake ce awalam yaral ladina kafaru السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون كذا يزو دي دي ده فسرن ده أبين ده الله يفدع سورة الأنبياء آية 30 أولم يرى الذين كفروا shin waɗanda suka kafirce ba su gani Allah ya tambaya saboda ya san kafirai sun sani wani shi ake cewa big bang theory ai mafi yawan waɗanda ke da wannan teorin kafirai ne kisa Allah ya ce awalam yaran labina kafaru shin kafirai ba su gani shin kafirai kaga ba a ce muminai ba shin kafirai ba sa gani annas samawati wal arda da sammai da ƙasa kana taratkan da amanna suke a cure fa huma sai muka tsaga su kaga kenan Allah yana yana fassara kalmar fatirus samawati ya fassara wannan kalma a suratul anbiya waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun shine Allah ya ce ba za su yi imani ba babu shakka wannan theory zaka samu kafirai da yawa sun yarda da ita kafirai da yawa masana kimiyya me asalin duniya za su ce an taɓa samun wani babban fashewa a tarihi shine big bang wani abu ya fashe shi ne fashewa mafi girma da ya fashe shi ne sai aka samu sararin samaniya wanda ake kiran kiransa universe kaga da kenan abu ne guda a ture daga ba sai Allah ya bude shi ya bare ya tsaga shi wannan shine ake kira fatiris samawati Allah mai tsaga sammai kaga kenan annasamatu wal arda kanata ratqan fataknahuma wannan fassaran daidai ne yadda ka ji ya zo daga abdullahi bin abbas yana cewa ana bi zalika abinda allah yake nufi inna samawati wal arda sammai da ƙasa kanaka A da amanna suke fa fasala allah bil hawa'i sai allah ya raba tsakaninsu da sararin samaniya shi sa aka samu sama aka samu ƙasa aka samu taurari a tsakani wato da can abu ɗaya ne sai Allah ya tsaga wannan tsagawan dalilinsa aka samu taurari aka samu ƙasa aka samu sama wannan kaga ya zo ƙarar a cikin alkur'ani a farkon suratul fatir sannan kuma ga wannan aya ta 30 ta suratul anbiya wato abin da ke nuna mu'jizar alkur'ani Allah ya san kafirai da su sani shi ne yake tambaya bai ma tambayi mumini ba saboda shi mumini baya karyata Allah awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma shin waɗanda suka kafurce ba su gani da can sammai da ƙasa sun kasance a manne sai muka ɓare tsakaninsu Allah ya ce shin waɗanda suka kafurta ba su gani kaga yana magana ne ma da kafirai kuma yau in ka duba zaka ga theory na big bang kafirai suka fi yaya kashi musulmi bai ma damu da wannan theory ba saboda shi ya riga ya san akwai Allah kafin ma a samu sama a samu kasa na ka wannan bai dame shi ba amma kafirin shi kullum tunani yake wai ya aka aka samu sama aka samu kasa su suka yi kansu to sun dai yadda an samu wani fashewa na farko sun tabbatar an samu wani abu ya fashe da farko wanda shine big bang ta ma ba su yarda akwai wanda ya fasa din ba wai abin da kansa ya fashe to kaga wannan magana ke ta mara tunani ya za a yi abu ya fashe da kansa shine ma'anan godiyar da Allah ya makansa fatiris samawati Allah shi ya tsaga sammai da ƙasa in ban da haka babu wani abin da zai fashe babu wani abin da ke sarrafa kansa wannan ya tabbata fasara ingantacciya don haka idan za mu fasara wannan aya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiri imce fatiki samawati wal ardi fatiki samawati wal ardi Allah wanda ya tsaga sammai da ƙasa me sa muka ɗauko kalmar fatiki saboda Allah shi ya kawo ta a suratul anbiya awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma kaga kenan ya zama fatiqu shine fatiris samawati Allah wanda ya tsaga halittar samai da kasa wannan fassara ingantacciya ce babu shakka to sannan na biyu wannan fassaran. tana daga cikin bayanin al-imam al ya dauki wannan fassara al-imam al-khattabi babban malamin sunna ne shekararsa 1056 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahma yace al-fatiru huwa alladhi fatara al-khalqa me ake nufi da fatara da a halka khalqahum idan aka ce alhamdulillah fatiris samawati godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wanda ya fara halittar sammai da ƙasa saboda ka duk wata halitta da ka sani Allah shine farko shine wanda ya fara yinta shi ake nufi da fatiru wato allazi ibtada khalqahum me yasa aka dauki wannan fassara na cewar fatiris samawati wal ard wanda ya faro ya faro sama da ƙasa wanda ya faru maimakon wanda ya tsaga su sai ce ai akwai suratul isra'i in ka dubi zaka ga wannan fassarar ma ta zo to ita ma kaga kenan samu hujjanta daga alqur'ani ayata 49 zuwa 51 suratul isra wa qalu a idza kunna idza عظاما ورفاتا منا لمضعوفون خلقا جديدا ني نعم بابا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيردون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا وقالوا أئنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا كافرين suke gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa yanzu idan muka zama kasusuwa War fatan muka zama rududdugaggu halittar mu ta ƙare nama na jiki ya rube a inna lamab'utu na kalkan jadida yanzu mutum nan ne za a tada mu a sabuwar halitta suna mamaki shi ne sai Allah ya ce ka gaya musu ƙul kunu hijaratan aw hadida in kun mutu ku zama ƙarafa ko duwatsu in ji Allah in kun mutu ku zama hijaratan duwatsu au hadidan ko karafa kaga dutse da karfe dai ba za su canza ba ko Allah ya ce au halkan mimma yakburu fi sudurikum in ma akwai wata halitta da tafi karfi tafi karfe karfi tafi dutse karfi to idan kun mutu ku zama wannan halitta Allah zai saya ta da ku al'amarin Allah al'amarin Allah ya wuce shakka shine Allah ya ce fa sayquluna man yu'iduna za su ce waye zai dawo da mu kulka ba su amsa allazi fatarakum awwala marra fatarakum kaga mun samu kalmar fatiru allazi fatarakum wanda ya somo ku ya faro ku awwala marra a karan farko saboda kai sa al-imam al-khattabi yace ma'anar wannan guri allazi ibtada'akum wanda ya faro halittanku saboda ta na aka ce alhamdulillah fatiri samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya faro halittan sammai da kasa kaga an samu fahimtar babban malami kuma ya kafa hujja da ayar alqur'ani akwai wani malami wanda ke bayansa sun yi zamani daya amma ya riga shi rasuwa ana kiransa al bin Hassani al-Halimi shi shekararsa 4041 rabuwarsa da duniya yau shi ma ya tabbatar da wannan fassara yana cewa alhamdulillah fatiru samawati wal ardi ma'anarta godiya ta tabbata ga Allah wanda ya faro halittar samai da ƙasa zaka gani a kitabul asma'i was sifati na al-imam al-baihaqi yana babu jima'i abwab dhikr al-asma'i inda al-imam al-baihaqi ya tara sunayen Allah yana magana a kan sunayen Allah daban-daban in ka dubi shafi na arba'in ya ce wa min haza qawluhum saboda haka sa larabawa tun a jahiliya suna suna magana ka ji larabe ya ce fatara nabul ba'iri fatara nabul ba'iri yana nufin haƙorin raƙumi ya fito haƙorin raƙumi ya fito kaga yana nufin farkon bayyanansa kamar yaron rakumi kenan larabawa suna faɗin wannan kuma duk larabawa an riga an sani wato idan aka ce fatara na bulba'ir ma'anan eh, suna faɗansa awwalu ma ya farkon lokacin da haƙorin rakumi yake fitowa a wannan lokaci larabawa suke fadin haka to kuma ita ma wannan fassara ta samu asali daga abdullahi bin abbas babu shakka abdullahi bin abbas ya yi fasara mai kamanta duk da cewa wannan riwayar ita ce mafi rauni abdullahi bin abbas ya ce kuntu la ma fatiru samawa ciwal ardi da farko ban san meye fasaran wannan ayar ba me ake nufi da fatiru samawa ciwal ardi hatta atani a arabiyani tasima nufi bi'irin saboda sayyidina eh, abdullahi bin abbas ya zama gwamna a zamanin sayyiduna ali na shugabanci Allah ya kada musu yarda ba lokacin da abdullahi bin abbas ya zama gwamna yace ni ban san fassaran alhamdulillah fatiru samawati wal ardi ba ana nan sai ga kauyawa mutane biyu sun kawo kara gabana kauyawa mutanen kauye larabawan kauye rigima ta kaure a tsakaninsu game da rijiya rijiya ce a tsakaninsu rigimar ta kawo su gaban abdullahi bin abbas faƙala ahaduhuma li sahibihi to kowane yana bayanin sa a gaban abdullahi bin abbas saboda abdullahi bin abbas sai ya ji magana kowa kafin zai hukunci sai ɗaya ya ce ana faƙartuha ana bada'atuha ta abdullahi bin abbas ya ce an gama na yi karatu kaga abdullahi bin abbas ya samu ilimi ta balaraban ƙauye saboda Allah ya sauka da alkur'ani da larabci Allah ya sauka da alkur'ani da harshen larabawa ashe nan babu wata kalmar da ba za a san ma'anarta ba to waye ko zai fi iya sanin ma'anarta sai wanda ke zama a daji wanda harshen sa bai gurbata ba domin idan mutum yana zama a birni ana samun cuɗanya tsakanin yaruka wanda wannan yakan yi ma yare adi har ka samu wani yaren ma ya mutu wani yare ya kashe wani yare amma mutanen karkara suna rike da yarensu tun asali to da suka zo da ƙara gaban abdullahi bin abbas wannan sai ya ce ana faƙartuha kuma sai ya ce ana bada'atuha kaga ya fassara shi ya fassara alƙur'ani bai masan abin da ya ba sai abdullahi bin abbas ya ce to alhamdulillah na ƙaru wannan ma yana an nihayatu fi garibul hadis yana mujallar na uku shafin 457 ibn al-asir ya kawo labarin abdullahi bin abbas hakanan al-imam zamakshari yana da littafin garibin hadis da ake kira alfa'iku alfa'iku fi garibin hadis a juzi na uku shafin 127 to kaga kenan mun samu fassarori guda biyu kuma dukkansu suna da hujjoji na ayoyin alkur'ani da kuma hujja ta sashin fahimtar larabci wanda yake nuna kowace fasara kai tana dacewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa in kai haka wannan daidai ne alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya faro halittar samai da ƙasa kowannen su yana da hujja to sai dai malamai suna cewa akwai abin lura na farko akwai abubuwan lura kai game da wannan saboda siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ah, na farko yana daga bayanin al-imam da ya kawo a littafin tafsirinsa jami'ul baya waɗannan ah, ayoyi suna da kamanni da juna misali farkon suratu fatir alhamdulillahi fatir samawati wal ardi to akwai kuma kalmar da take kusa da wannan kuma idan mutum bai hatara ba sai fassara su sai musu fassara iri daya kalmar al-mubdi'u wanda shine badi'u in ka dubi alkur'ani a suratul bakara Allah ya kawo kalman nan a suratul an'am nan ma Allah ya kawo al-Imam Tabari yayi magana game da wannan kalma a littafin tafsirin sa misali a suratul baqara Allah ya ce badi'us samawati wal ardi وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول كيف إذا أتى بديء السماوات والأرض anan kuma fatiris samawati wal ardi ai kaga ya kamata a bambanta su saboda me saboda ba kalmomi ɗaya bane kuma ba aya guda bace kowace aya ce mai zaman kanta a can Allah madaukaki yana yabon kansa yace badi'us samawati wal ardi يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم kaga wurare guda biyu kenan suratul bakara aya ta 117 suratul an'am aya ta 101 wadannan ayoyi guda biyu Allah ya kawo badi'us samawati wal ardi farkon ayan badi'us samawati wal ardi a suratul bakara wa idza qaba amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun badi'us samawati wal ardi anna yakun lahu walad sau biyu Allah ya kawo su a cikin alqur'ani to me ake nufi da badi'us samawati al-imam at-tabari yace al-mubdi'u shine badi'u al-munshi'u wal muhdisu wanda ya kirkiro halittan samai da ƙasa idan aka ce al-badi'u wanda ya kirkiro ma lam yasbiqhu ila insha'i mislihi kaga kenan Allah shi ya tsara idan aka ce badi'u ana nuhin mai tsarawa Allah shi ya tsara halittan sama da ƙasa ba tare da wani ya riga shi ba ashe zaka iya bambanta badi'u samawati da fatiris samawati saboda kowannen su siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala siffa ce mai zaman kanta idan ka ce fatirin samawati wal ardi sifan Allah ne samawati wal ardi sifan Allah ne shi kaga ya kamata a ce an fassara kowanne an bambanta su idan aka ce badi'u samawati ana nufin wanda ya kago halittan samai da ƙasa saboda haka limamu tabari ya ce wani dalika mubtadi'u fi dini mubtadi'an dalilin haka yasa ake cewa mai yin bid'a me bid'a ta kirkiro abin da da babu kaga kenan in aka ce al-mubdi'u mai kirkirowa ko a ce al-badi'u al-munshi'u wal-muhdisu wanda ya kirkiro abu malam lam yasbiqu ila insha'i mislihi al-hali ada babu irinsa shine ma'anan badi'u wa kadhalika kullu ah, muhdasun fi'lan aw qawlan لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدئا الإمام الطبري يتي هكا دون أبن دي زما أن كركروشي أدا كان باب سيأكا كركرو تنكا تنزوان أني محمد العرب واسنا أفاني دوانا كلمة تبدئة كالكا دوكا كلمة بدئة سابواتي النبي دي يزود إتاء كلمة بدئة العرب تشيني البدئة العرب تشيني kuma akwai ta tun kafin zuwa manzon Allah larabawa suna mu'amala da ita idan aka ce al-mubtadi ana nufin wanda ya kirkiro abun da babu shi a da to kaga an samu siffofin Allah tabaraka wa ta'ala guda biyu idan aka ce badi'us samawati al-imam Abu Hayyan mai tafsirin al-bahrul muhit Allah ya masa rahma in ka dubi tafsirin al-bahrul muhit na waɗannan ayoyin suratul da ɗaya ta 111 badi'us wa wal ardi sai yace ja fil khalqi ala shaklin mubtadi'in lam yasbiq nadhiruhu abinda yasa Allah yace wa ci. Allah shi ya kirkiro halittar sammai to yana nufin a da babu wani abin da yake kama da halitta irin wannan na sama wanda wannan shi yake kawar mana da korafin wasu masana kimiyya da suke cewa ba mamaki kafin wannan universe din da muke ciki akwai wata universe wannan karya ce Allah ya karyata saboda me yace badi'u samawati wal ardi idan aka ce badi'u kuwa ada babu irinsa ada babu irinsa saboda ka waɗannan sammai da ƙasa Allah bai yi irinsu ba su kadai ne kuma ba koyo yayi ba wannan shi sa ake kiransu albade wannan yana tafsirin al na limamu Imam Zamakhshari yana juz'i na farko shafin 306 tafsir al-bahr al-muhit mujallad na farko shafi na 364 haka ma tafsirin Ibn Ashur shine at-tahrir wa at-tanwir a juz'i na farko shafin 686 ce albadi'u mushtaqqun min al-ibda'i wa huwa al-insha'u ala ghairi misalin an kirkiro abu ba tare da an kwaikwaye shi daga wani waje ba fa huwa ibaratun an insha'il munsha'ati ala ghairi misalin sabiqin Allah ya yi halittarsa ba tare da an samu wani misalin irin wannan halittar a da babu shi sai Allah ya fito da shi wa zalika huwa khalqu usulil anwa'i Allah shi ya halicci tushe asalin komi asalin komi Allah shi ya yi shi wa ma yatawalladu min mutawallidatiha duk abin da ya biyo bayan ya biyo bayan asalin halittar ya zama shi ma halittar Allah ne fa khalqus samawati ibda'un halittar samai ne wa khalqul ibda'un halittar ƙasa ma ƙirƙira ne wa halku adama ibda'un halittar annabi adam ƙirƙira ce saboda haka kafin annabi adam babu wani ɗan adam ya kama shi shi sa Allah ya kawo badi usamawa wal ardi wato shi Ibn manzur yana cewa ba ma mai da ƙasa ba duk abin da yake cikin sama da ƙasa ɗin babu irin sa'ada shine ma'anin badi usamawa wal ardi khalqun نظام التناسل إبداء وهو فائل بمعنى فائل سوداك إذا أكتش بديء السماوات والأرض albadi'u yana nufin almunazzimu wal fatiru kaga kenan akwai waɗanda ke fassara albadi'u da alfatir amma bai inganta ba babu shakka da larabci idan aka ce almubdi'u shine man yunshi'u san'atan ala gairi misali wanda ya kirkiro abu da can babu shi to za ka iya bambanta tsakanin alfatiru da albadi'u menene albadi'u albadi'u shine wanda ya tsara wato wanda ya kirkiro sau da kalmunazzin tsari ya yi idan aka ce alfatiru wanda ya tsaga halittan ya fitar da shi a aikace kaga kenan akwai mai zanawa akwai mai ginawa a cikin mutane a ce wane ya zana gida wanda zai zana gidan daban ne wanda zai gina gidan kofa daban ne to sai Allah ya hada su duka in aka ce badi'us samawati shi ya tsara ya tsara halittan sama da ƙasa shi ya tsara kafin ma a gina idan aka ce mai gina halittan sama da ƙasa din fa mai fitowa da shi shine al-fatiru na haka manyan siffofi ne na Allah tabaraka wa ta'ala to abu na biyu da zamu lura waɗannan siffofin na Allah guda biyu ba su zo a matsayin suna ga Allah ba da ka ba sunan Allah bane siffofi ne ai kaga an ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah an riga an faɗi waye Allah to sai aka faɗi siffar Allah siffan Allah badi'us samawati wal ardi mai kirkiro halittan samai da ƙasa ko a ce fatiris samawati wal ardi mai tsaga halittar samai da ƙasa a shi siffa ce ta Allah don haka wannan yana ana ana sashi a cikin sifatullahi al-mudafa sifatullahi al-mudafa saboda haka ba za ka kira Allah al-fatiru kawai ba idan ka kira Allah al-fatiru kai laifi me yasa saboda babu inda Allah ya kira kansa al-fatir sai dai ne fatiris samawati wal ard haka ya kira kansa kuma abinda zai baka sha'awa ba a wuri guda ba ya kira kansa a gurare daban-daban har guda shida a cikin alkur'ani na farkonsa shine fatiris samawati wal ard nan da muka gani na suratu fatir inda yake nuna maka cewa ba za ka kira Allah al-fatir ba misali idan zaka sa wannan sunan in zaka dauke shi a matsayin suna domin akwai malaman da suka yadda ana iya sa shi a cikin sunayen Allah ko manyan malamai akwai ibn al-qayyim al-jawziya akwai al-imam ibn al-arabi al-maliki yana littafin ahkam al-qur'an in ka dubi tafsirin wannan aya shi ibn al-arabi ya dauki fatiri samawati wal ardi a matsayin sunan Allah haka kuma ibn hajar na mai sharhin sahih bukhari waɗannan suna ganin ana iya ajiye al'asma'ul mudafa a matsayin sunaye ga Allah ta baraka wa ta'ala amma babu hujja a kai waɗannan ana sa suna cikin sifatullahi al ba sunan Allah ba ne siffofin Allah kuma siffar Allah ba guda ɗaya ba ce saboda haka lam yasbut min sifatillahi al-husna alfatir istiklalan babu kalma ɗaya alfatir da ta tabbata sunayen Allah babu kalma ɗaya alfatir saboda ka karka yi laifi idan ma ta yadda ana iya kiran Allah fatir to dole sai ka haɗa sauran misali abdu fatiri samawati wal arzi in za ka sa matsanka suna yankun a ce abdul fatiri ba zai yi ba sai dai me abdu fatiris samawati wal ardi kaga kuma ba haushe ba zai baka lokaci yana kai wancan karshen in yace fatir sai tsaya kawai me dalili saboda wurare sun kai guda shida inda Allah yake hadawa baya raba kaga shi kuma musulmi ya zama mai biyayya ba mai saba ma Allah ba a suratul an'ami aya ta 14 Allah yake kul a ghayrallahi الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أغير الله أتخذ وليا shin wani Allah ne zan rike a matsayin majibinci na fatiris samawati wal ardi kaga Allah bai ce fatiru kawai ba yanda ya faɗa farkon suratu fatir alhamdulillah fatiris samawati wal ardi haka ma ya faɗa wancan aya sai ce fatiris samawati wal ardi mai tsaga halittar samai da ƙasa wa huwa yut'imu shi yake ciyarwa wala yut'amu ba a ciyar da shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam Allah ce ka gaya musu an min umarni in kasance na farkon wanda ya mika wuya ga Allah wala takunanna minal mushrikin karka yadda ka zama cikin mushrikai wato ashe yana da kyau mutum ya rika duba girman Allah in kana tunanin girman Allah ba za ma ka saba mishi ba shi yasa nan yake cewa a gairar lahi attakhidhu waliyan wani Allah zai rike a matsayin mai jibinta na waye Allah yake fatiris samawati wal ardi kaga yayi tunanin girman Allah Allah nan wanda ya tsage halittar sama da ƙasa Allah nan da yake cewa ba a ciyar da shi a ce in bar shi in rike wani abu shi zai taimake ni shine sai Allah yake a karka yadda ka zama cikin kafirai to sannan ka dubi suratul shura aya ta 11 nan ma Allah bai raba kalmomin ba yake fatiru samawati wal ardi ja'ala lakum أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير kaga a suratu a suratu shura aya ta goma sha ɗaya nan ma dai Allah bai kira kansa fatiru ba bai raba kalmomin nan ba fatiru samawati wal ardi Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah nan shi ya saka muku ma'aura daga jinsin halittar ku wa min haka hakanan dabbobi su ma azwajan Allah ya sa musu ma'aura daga jinsin halittunsu haka ga kowane jinsi akwai maza akwai mata kowane jinsi shi yasa Allah ya ce min anfusikum yazra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un babu abinda yake kama da misalin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa samiul basir Allah shine mai ji Allah shine mai gani kaga nan ma Allah ya tabbatar da fatiru yana hade da as-samawati wal ardi in ka dawo labarin annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf annabi Yusuf da ya tashi addu'a ga Allah wanda ya nuna muka annabawan Allah suna da ilimi annabi Yusuf da ya tashi babban addu'a a lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi mulki sai ya ce rabbi kad ataitani وعلمتني من السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالظالمين النبي يوسف عليه السلام وانا ينا سورة يوسف آية تدريد الآية النبي يوسف يقول ربي يا الله قد آتيتني من الملك كاباني كوتان ملكي كاباني ونمتعي نملكي وعلمتني من التأويل الأحاديث كاكو يا من أبن دي شاكي فسر المفركي kaga yana tabbatar da ni'iman da Allah ya masa wannan ya nuna maka duk annabawa suna da sanin tauhidi saboda me la in shakartum la azidannakum da farko kafin ka roki Allah ka fara nuna ma Allah ka ji dadin wanda ya baka amma kar ka koma fada ga Allah Allah shekara goma kenan ina roƙon nan ban samu ba to sai kai shekara 20 baka samu ba amma za ka nuna wanda ya baka ka ce na gode ka gode ma Allah shi ne abinda annabi Yusuf ya yi ya kirga ni'imar da Allah ya bashi Allah ya bashi mulki ya bashi ilimin fassara mafarki to sai kuma ya yi tawassuli da wani girman Allah ya ce fatirar samawati wal ardi wanda ya kago halittar sammai da ƙasa kaga yana kirari ga Allah kenan dama haka ake so kafin ka roki Allah kai kirari ga Allah kai yabo ga Allah ka bashi siffan da ya tabbatar ma kansa a cikin alkur'ani ko a hadisin manzon Allah sannan sai annabi yusuf ya ce anta waliyyi kai ne mai jibintan al'amari na fi duniya wal akhira duniya da lahira nan ma yabo ne ga Allah nan ma godiya ce ga Allah annabi yusuf yana cewa duk wata ni'imar da na samu a duniya kai ka bani na lahiran ma kai za ka bani wato yana cewa Allah ka sani ba ni da mai mun in ba kai ba to shine sai a ƙarshe ya roƙa ya abin da nake roƙonka ka waffani musliman ka karɓi raina ina musulmi wa alhikni bi salihina kuma ka haɗa ni da mutanen ƙwarai mu ma Allah ka amshi rayukan mu muna musulmai kuma Allah ka haɗa mu da bayan ka na ƙwarai in mu mutu wannan ba wai annabi Yusuf alaihi salam kadai ba in ka dubi addu'an nan da annabi Yusuf yi. babu shakka annabi yusuf ya yi tawassuli da wata siffa ta Allah wannan siffar ita kadai tawassuli da ita me siffan fatiru samawati wal ardi ita ce kadai siffan da ta zo a wannan addu'a kaga ya nuna cewar annabi yusuf ya san wannan siffan tana da girma daga cikin siffofin Allah tunda har gashi yana tawassuli da ita ko ba shi kadai bane dan in ka mata gaba daga suratu daga suratu yusuf zaka taho suratu ibrahim a suratu ibrahim aya ta goma Allah ya tabbatar mana duka manzannin Allah sun san da wannan siffa qalat rusuluhum afillahi shakku الله شق ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى تريد تريد أن إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلكم مثلنا إلا بشر أن تصدونا عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان فأتونا بسلطان مبين kaga wannan ya nuna ba annabi yusuf alaihi salamu kadai ba duka manzannin Allah sun san da wannan don abinda Allah ya faɗa kenan a suratul ibrahim qalat rusuluhum manzanni kaf suka ce afillahi shakkun yanzu akwai shakka game da Allah ji manzannin Allah har ana iya shakkan akwai Allah to shine suka nuna dalili babban dalili wanda yake nuna maka akwai Allah shine duniyar kanta ai ba za ta yi kanta ba ko sai suka bada wannan siffa fatiris samawati wal ardi wanda ya kirki ya tsaga halittar sammai da ƙasa kaga kenan wannan siffa ce mai girma wanda hatta manzannin Allah suna amfani da wannan siffa ta wajen kiran mutane a nuna musu gaskiya su gane cewar akwai Allah tabaraka wa ta'ala ya da'ukum li yaghfira lakum kuma shi Allah nan yana kiran ku ne don ya gafarta muku min zunubikum game da zunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma ya jinkirta muku har zuwa ga wani lokaci da aka ayyana kalu amma duk da haka wadancan kafirai suka ce in antum illa basharun misluna ku dai mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kuna so ne kawai ku raba mu da abin da iyayenmu suka bauta musu fa'atuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja mabayyaniya ba wai hujja ta harsashe ko tiyori ya aka yi aka halittar sama da ƙasa ba muna so mu ga zahiri ku nuna mu'jiza wannan siffa ta Allah yanda duk ta zo a cikin alkur'ani zaka ga hakan nan take zuwa a hade saboda haka shi kansa manzon Allah in ka dawo suratul zumar aya ta 46 Allah ya yi umarni ga annabi Muhammad ya rika tawassuli ga Allah da wannan siffa a cikin alkur'ani yake masa qul allahumma fatir as-samawati أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هذا الله ده كنسا يكي أمرني قال محمد صلى الله عليه وسلم الله ده كنسا ya ce ma annabi ulillahumma ul ka ce kaga Allah yana koya ma annabi addu'a Allah yana koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi addu'a ka ce Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ard kaga shi ne farko annabi ya yi tawassuli da wannan siffa ta Allah mai tsaga halittar samai da ƙasa alimul gaibi wash shahada Allah masanin ɓoye masanin abin da ya bayyana an ta ta hukumu bai na ibadika kai ne za ka yi hukunci a tsakanin bayinka shi ma ta nufi hiyar ya game da saɓani da suke yi wallahi in ka dubi alkur'ani duk inda aka ce Allah ya ce ma annabi yi kaza in sha Allah sai ka samu hadisai da suke tabbatar da annabi yayi kaga wannan ayar Allah ya ce ma annabi ka ringa tawassuli da wannan siffa ka rika da fatirar samawati wal ardi to sai za ka samu hadisai daban-daban daga sahabban manzon Allah wallahi suka tabbatar sai da manzon Allah ya yi abin Allah ya umarce shi annabi bai taba saba ma Allah ba Allah ka samu iya koyi akwai hadisin Aisha Aisha ta ce idza kana idza qama min al-layli idan annabi alaihi ya tashi zai yi sallah a cikin dare iftataha salatahu zai bude sallarsa du'aul istiftahi kenan bayan kabbara zai gabatar da wannan zikiri Allahumma rabba jibra'il a wata riwayar Allahumma rabba wa وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات ardi. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون النبي زي فدوانا إن يتاشي تددر زي قيام الليل زي إبادة يند الله يمس أمرنن هكا زي فدا قل اللهم كتي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ai Allah ya ce kul sai dai kai karshen aya ko to annabi ba zai tsaya ba shi ma sai ya kai karshen aya a farkon sallar zai ce Allahumma rabba jibra'il wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ƙara da addu'a. ai me ya hikimar da ta sa Allah ya ce ka rika yin wannan addu'a Allah ya fada ya fada a ƙarshe yana cewa an ta ta hukumu bai na ibadika fi makanu fi hiyar telefon Allah shi zai yi hukunci game da saɓani da aka samu a tsakanin mutane to wato Allah yana koya ma annabi ya rika yin wannan addu'a ya tabbata ko da an samu saɓani shi annabi yana gefen gaskiya shi ne abinda Allah yake nufi da ya karantar da manzon Allah wannan addu'a da ya masa wannan umarni Allah yana nufin ka rika yin wannan addu'a saboda a ranar kiyama Allah zai hukunci a tsakanin mutane duk inda aka samu saɓani duk inda aka samu saɓani na addini na aƙida da saɓani ta mu'amala Allah sai ya hukunci a tsakanin mutane musamman sabanin da shafi aqida ko ba wai tsakanin addinai kadai ba hatta a tsakanin mabiya addini ɗaya sai Allah yayi yayi hisabi a tsakani wanda ya zata hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib saboda ka ce maka wannan yana dariqa kaza wannan yana kaza wannan yana kaza wallahi ba ma barin filin hisabi sai Allah ya faɗi mai gaskiya shi ne Allah ya koya ma annabi wannan addu'a saboda me duk sa'ilin da aka tashi hisabin nan annabi zai tabbata yana gefen gaskiya bai taba kuskure ba idan kana wannan addu'a idan kana yin wannan addu'ar da Allah ya koya wa annabi Muhammad to insha Allah dai inda rigima ta zo ba ka taba bacewa dai inda aka samu sabani Allah zai fidda kai Allah zai dora ka a gefen gaskiya duk wanda ya rike wannan addu'a abinda ibnu al-qayyim juziya ya faɗa kenan a littafin sa igasatul lahfan a juzi na biyu shafin 121 ya ce ya lura da malaminsa ibn taimiyya in ji ibn al-qaim jauziya kasirar du'a'i bi zalika ibn taimiyya saboda ya samu abokan hamayya a rayuwarsa sosai an yi jayayya da shi akan addini mai tsananin gaske to sai ibn al-qaim jauziya ya ce na lura da malamina babu addu'ar da ya rike a rayuwarsa kamar wannan saboda me Allah ka tabbatar ina gefen gaskiya domin wani lokaci ba za ka gane ba idan shedan ya tafi da mutum ya yi zurfi wallahi sai ka ɗauka kana gefen gaskiya alhali halakakke ne kai shi sa idan za a koya ma annabi wannan addu'a ka gaya mu malamin da baya bukata annabi Allah ya ce ka rika yin wannan addu'a saboda ka idan annabi ya wannan addu'a a sallah to sai annabi ya ƙara da cewa ihdini limakhtulifa fihi bi alhaqqi biiznika Allah ina rokonka duk abin da ɗan adam ya saba masa akan gaskiya to ina roƙonka ka shiryar da ni ka ɗora ni akan shiriya da izininka ka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim saboda kai Allah kana shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici hadisin yana sahihu muslim babu du'a fi salatin layl kuma annabi yana wannan addu'a ne idan ya taho qiyamul layl hadisi na 770 hadisi ingantacce ne hadisi ne da ya kamata a ce mun rike shi da kyau musamman a wannan rayuwa ta mu saboda sabani da ake yawan samu duk sa'ilin da mutum ya rike wannan addu'a to ana fatan Allah zai mai kariya mutum ba zai bace ba Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ba kuma aisha ne kadai ba akwai sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda shi ma akwai riwayar hadisin da ya kawo kana idza qama ila salati kana idza qama ila salati idan annabi ya miƙe zai yi sallah to kaga wannan sallar sayyiduna ali bai nuna cewa ta nafila ce ko farilla ba amma akwai riwayoyi da suke nuna cewa sallar nafila ce annabi yana wannan addu'a tana cikin addu'o'in buɗe sallah masu tsayi zai ce wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal hanifan wama ana minal mushrikin kaga tawassulin da manzon Allah yake hatta a cikin wannan sallah eh, na sallolinsa kafin annabi ya fara sallah zai tawassuli da wannan siffa ta Allah إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت آمنت بك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك كاد أنت manzon Allah zai yi ta Allah ka samu iya koyi da manzo wannan hadisin ma yana sahihu muslim ka tashi baka ma yi sallan ba wannan addu'a ce ake shimfiɗa ne hadisin yana sahihu muslim babu du'a fi fi salatin layli wa qiyamihi al-imam muslim sai kawo hadisan a jere da ya kawo hadisin Aisha sai kawo hadisin sayyidina Ali kowannen su yana tabbatar da annabi yana tawassuli da Allah da wannan siffa فاطر السماوات والأرض سنة أعطي حديث محمد بن مسلمة يتي إن رسول الله كان إذا قام يصلي تطوعا wannan ya nuna cewa kowace nafila idan annabi zai yi ta yana iya yi mata wannan addu'a kafin ya fara yin ta wato shine Allahu akbar kabbaran harama sai me kafin a fara karatun fatiha sa nabi ya ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika illa iyaka kaga wannan ya so yayi kama da hadisin sayyiduna ali bin abi talib amma hadisin sayyiduna ali manzo ana yana cewa wa ana yace wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin amma a hadisin muhammad bin maslama manzo Allah yana cewa ana awwalul mu'minin awwalul muslimin to kaga ba za ka yi aiki da wannan ba sai ka canza me yasa saboda ba kai ne na farko ba annabi shine na farko ba shakka amma idan kai ne zaka yi wannan addu'a to ba zaka ce wa ana awwalul muslimina ba ba kai ne na farko ba sai me sai ka dauko hadisin sayyidina ali shi yafi dacewa wa ana minal muslimin ni ina cikin musulmai amma babu shakka manzon Allah shine na farko saboda haka wancan kalma ta dace da shi amma kai ba kai ne na farko ba saboda ka kalmar bata dace da kai ba saboda ka wannan sai an cire ta sai a kawo minan musulmin wanda ya taho a riwayar sa'id na albin talib kuma ita ma wannan riwaya ingantacciya ce riwayar muhammad bin maslama tana sahihun nasa'i hadisin 897 sai na hudu hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas shi ma hadisinsa yana kama da hadisin na ali tunda shi ma abdullahi bin abbas yakan kwana a gidan manzon Allah a wajen innarsa maimuna Allah ya kana mata yarda saboda ka ya ga yanda annabi yake sallah ya ba da labari kana rasulullahi idza qama ila salati min jawfil layli idan annabi ya tashi a cikin dare zai yi sallah sai ya ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما أنا من المشركين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت أنا حديث عبد الله بن عباس kaga ita ba dai sai da annabi ya fara da wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda duk dai aiki da annabi yana aiki da umarnin Allah umarnin da Allah madaukake masa ya rika tawassuli da shi da wannan siffar tashi to sai na ƙarshe hadisin Jabir shi kuma hadisin Jabir fa yana ba mu labari cewa idan annabi zai yanka ragon layya sai ya karanta wannan farkon suran nan kaga duk yana karantar da mu muhimmancin abin wato annabi yana da hanyoyin isar da sakon Allah ba sai ya nace mana ba ba sai ya nace yana fada kuma da hankali game da sifofin Allah a'a sai manzo Allah ya kama yin abin a cikin sallah ai in kai masoyinsa ne zaka yi tunani me yasa manzo Allah yake yawan fadin fatiras samawati wal ardi idan kai tunani sai ka koma alkur'ani sai ka ga ashe Allah ne ya ce yayi saboda haka manzon Allah baya saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zai yanka raguna guda biyu zabaha yawmal eid kabshayn inji abdullah bin inji jabir thumma qala hina wajjahahuma lokacin da aka juya ragunan zuwa ga alkibla wannan yana cikin dalilai da suke nuna yanka ana yin ta ne ta alkibla. da aka juya fuskar zuwa ga alƙibla sai manzo Allah ya ce wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kaga idan zaka yanka ba zaka ce awwalul muslimin ba kai ba kai ne na farko ba za ka ce wa ana minal musulmi sai manzan Allah ya ce bismillahi wallahu akbar allahumma minka wa laka min muhammadin wa ummati kaga wannan ita ce addu'ar da manzon Allah ya karanta in zai yanka da ragon kuma annabi yana ya yanka waɗannan raguna guda biyu a madadinsa da madadin wanda ba shi da hali na al'ummarsa a wancan lokaci hadisin isnadinsa yana da kyau wanda yana a takarijin mishkat hadisi na shida baya ga haka ma akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abu huraira wannan hadisin abu huraira kuma ya taho da ruwayoyi daban-daban ba ma shi kadai ba akwai riwayar abdullahi bin amrin tana sahihul jami'i sagir hadisi na 7813 akwai riwayar ka'ab bin asimin al'ash'ari tana sahihul tarmizi hadisi na 2798 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4402 a lokacin da sayyiduna abubakar ya taho ya samu manzon Allah ya rasulallah murni bi shay'in aquluhu ya rasulullah kai min umarni koya min addu'ar da zan rika yin ta idza asbahtu wa idza amsaytu da gari ya waye haka kuma idan na samu yammaci wato duk safiya duk yammaci sai na abubakar yake cewa manzon Allah ka koya min addu'a da zan rika yin da safe da yamma sai manzon Allah ya ce ka rika yin wannan addu'a shi yasa addu'a ta zama sunna ce yana daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya rike kar ya basu Allahumma alimal ghaibi wash shahadati فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أدوار مسمى النبي يقول يا مسيدنا أبو بكر الله يكرم سيرنا kuma duk mutumin da ya rike wannan addu'a malamai suka ce saboda albarkanta saboda albarkanta duk wanda ya rike wannan addu'a duk zunubin da yake Allah zai taimaka ya bari saboda ta yasa koyon addu'an yana da muhimmanci za ka yi da safe ka yi da yamma akwai lokacin kwanciya kuma illa dai wannan riwayar da muka kananta ba ta zo da wannan lafazin ba wato za ka yi da safe ka yi da yamma yana daga cikin addu'o'i da ake cikin azkarus sabahi da kuma azkarul masa'i kafin rana ta bullo kafin rana ta buya haka nan in ka zo za ka kwanta ka yi bacci kafin bacci ya ɗauke ka ka yi wannan addu'a to wannan shi ke sa mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe ya zama to tafiyar ka lahira ka zo a cikin sa'a Allah ka samu dace da wannan siffa to don haka in muka dawo tafsirin mu alhamdulillah fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa sai mu ci gaba ja'ilil mala'ikati Allah wanda ya sanya mala'iku rusulan suka zamanto manzanninsa uli ajnihatin masu fikafikai masna bibbiyu wasu lasa uku uku wa a wasu hurhudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙari a halittarsa yana ƙara abin da ya so inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai a nan babu abin da ya fi illa kawai mu karanta bayanin ibn kutaiba addinawari Allah ya masa rahama ibn kutaiba addinawari yana cikin malaman farko shekararsa 1168 rabonsa da duniya amma cikin ikon Allah da yake littafansa akwai albarka har yanzu littafan ana samu ba su ma da wahala daga ciki akwai wani littafi guda da ake kira ta'awilu mukhtalafil hadis shafi na 278 yace wallazi nazhabu ilaihi fihi mu ahlus sunna fasaran da muke mu wannan aya ita ce abinda Allah yake karantar da mu anna mala'ikatallahi ta'ala Allah yana da wasu halittu wanda mala'iku ana kiransu mala'iku shi yasa Allah ya ce ja'ilil mala'ika Allah shi ya sanya mala'iku suka zama masu kai sako mala'iku aikinsu shi ne kai sakonnin Allah ta baraka wata ada su waɗannan mala'iku fa shi ne imnu ku taibai ce a ƙida ta suna an yarda ruhaniyuna ana kiransu kamar da hausa za ta dacewa raufanai raufanai wato ana nufin waɗanda ruhi kadai ke gare su ar-ruhani mansubun ilar ruhi nisba ilar hilka, halittar mala'ika ka annahun arwahun wato kamar rayuka ne kadai la jufasa lahum ba su da gangan jiki ba kamar ɗan adam bane kaga da mala'iku da aljanu suna da halittar su rayuka ne babu gangan jiki amma shi dan adafa sai Allah ya bashi rai ya bashi gangan jiki muna da rai sannan ko muna da jiki amma su mala'iku ba su da jiki yace wannan akidar ahlus sunna ne wajibi ne ka gaskanta wannan fatalhaku hal absaru idan aka ce ba su da jiki kaga kenan ido ba zai iya gani ba saboda ido yana iya ganin jiki ne ba ruhi ba inda a ce idan ɗan adam yana iya ganin ruhi da ka ga ran ɗan adam ɗan uwanka amma har yau babu wanda yake iya ganin ransa ba za ka ga ranka ba kuma ba ka iya ganin ran wani wala uyuna laha ka gairina saurata tunda ba jiki ne da su irin na mutane ba aqidar ahlus suna ita ce ka yadda ba su ma da tsarin halittar irin namu ba iri ɗaya ba ma saboda haka ba su da idanu irin namu suna da idanu amma ba irin namu ba wala abashara eh, ka basharati ba su da fata irin muke da fatu a jikunan mu na alamu kaifa hayya'ahum Allah ta'ala ibn kutayba yace mu ba mu san yaya Allah ya tsara su ba ba mu sani ba li'anna la na'rafu min min al illa ma shahadna saboda a tsarin halittar mutum baya iya sanin abu sai wanda ya shi sai abin da ka gani da idan ka zaka iya sani shi wa illa ma ra'ayna lahu misala to tun da yake ba mu taba gani ba fa ashe kaga a duk duniya ba abin da zaka ce wannan yayi kama da mala'ika babu babu abin da zaka kamanta shi da mala'ika wa kadhalika to ba ma su kadai ba haka nan aljanu da shaytanu hiya arwahun la na'lamu kayfiyataha aljanu su ma rayuka ne gare su saboda haka ba mu iya kamanta yadda halittarsu take wa inna ma nantahi fi sifatiha ila haythu ma wasafa Allah azza wa jalla lana wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam saboda haka iyakar inda za mu tsaya shine inda Allah ya tsaye da bayani iyakar inda za mu tsaya shine inda annabi Muhammad ya tsayar da bayani yanzu kaga kamar wannan aya Allah madaukake ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa ja'ilin mala'ikati wanda ya sanya mala'iku rusulan manzanni masu kai saƙonni uli ajnahatin kuma suna da fukafukai Allah ya ce fukafukan kuma ba daya bane akwai masu biyu akwai masu uku akwai masu hudu sun makala sai ya yazidu fil khalqi ma yasha'u Allah yana ƙara abin da ya so ga halitta inna Allah ala kulli shay'in qadir me ya kamata iya inda Allah ya tsaya sai mu tsaya saboda misali aka ce ai wani aljanin yana da fuffuke sun kai miliyan daya an ina ka gani in ba Allah ne ya faɗa ba to fa sai idan annabi ne ya faɗa in ku Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba kayi masa ƙarya wanda ya ma Allah ƙarya ko ba shakka mako masa ba za ta yi kyau ba shi yasa ibn kutayba ce mu tsaya nan tahi fi sifatiha ila haythu ma wasafa Allahu azza wa jalla lana iya inda Allah ya siffanta mana nan zamu tsaya Allah ya tabbatar mana me yazidu fi tilkal ajniha yana yin ƙari ga waɗannan fuka-fukan ma ya shawo, gwargwadon abin da ya so saboda haka babu shakka ba abin mamaki bane a samu eh, mala'ika mai fuffuke ɗari ba abin mamaki bane a samu wanda yake da fukafukai fiye da haka illa dai abin da yace mana ma ya sha'u abin da ya so to da bai gaya mana iyakar fukafukan mala'ikun ba ba kaga ba za mu sani ba to don haka yasa mu dakata a nan hakan shine mafi dacewa gare mu Allah yana tabbatar da ikon sa yana tabbatar da karfin sa da mulkinsa shine wanda ya tsaga halittar samai da kasa kuma shine wanda ya halicci mala’iku ya maida su suka zamanto masu isar da sakonni ga bayansa. Allahumma salli ala Muhammadin wa majid. Allahumma barik ala Muhammadin Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله وكفى